to a gabawan mata za ni soma yin take na matata wadda na yi mata eh, cewa da halima kenan so the first song i'm going to sing uh, is a special dedication to my wife right <laughs> yake matata rugo alimazokisha kishalele yake yake matata rugo alimazokisha bege ituntana yarinya gidansu can zande a can ne halima na ganta tana wasa ta cikin turda majina a hancinta da pumpet hannunta na ganta na ce diyalwa ce ina son yaki yaki matata rugoli mazo kishalele yaki yaki matata rugoli mazo kishabege ita yarinya tana wasan ta da halima ta ita rugo ta ni ko sai na ɗauke ta wana ce wannan iyalwa ce aka bani labari in sai na tarda innata halo na tarda babanta ina ce su ban lili suka ce min da ni ɗauka suka ce min amana ce domin haka ni na rike sosai domin haka ni ba ni lili yaki yaki matata rugoli mazo ki yaki yaki matata rugali mwanzo kisha bege yaki yaki matata rugali mwanzo kisha lele yaki yaki matata rugali mwanzo kisha bege inkai yarinya deka na sonta ita mata na sonka ka aya kamata ta sha aya kamata ka aureta yaki yaki mata ta rugoli mazo ki yaki yaki mata rugoli mazo ki yarinya inde kana sonka ita mata na sonka aya kamata ta aya kamata ka aureta yaki yaki matata rugoli mazo kishalele yaki yaki matata rugoli manzo kishabegi na yarinya tana wasata chikinturuda majina tana debe iepupe tana gara hawanka na walili iha halima na goya ayanzu halima halimatu angirma ayanzu halima tu halimatu na ahura yaki yaki matata rugoli mazo kishalele yaki yaki matata rugoli mazo kishabege itunta na yarinya tana wasata ta turuda majina tana debe e epupe tana gyara hawanka na walili iha halima na goya ayanzu halima halimatu angirma ayanzu malikata ayuham yaki yaki matata rugoli manzo kishalele yaki yaki matata rugoli manzo kishabege itata na yarinya kana wasata cikin majina tana debe i e apupe na gyara hawan kana walili iha e halima na goya ayanzu halima to angirma ayanzu malikata ayuhamu yaki yaki matata rugoli mazo kishalele yaki yaki matata rugoli mazo kishabege yaki yaki matata yawa merci beaucoup merci beaucoup